da farko suna sunana abdulmalik sa'idu mai gari da tashar bagu a garin gusau ni haifaffen garin gusau ne sannan ni na yi da ko kayan a da makaranta arabiya an tura na almajiranci a wani gari ake kira dan sadau In ina misalin shekara bakwai zuwa takwas akalla da ko na dawo almajiranci ina da shekara sha biyu an ka sa ni firamari daidai lokaci daya kuma an ka azani akan sana'a sai da burodi wanda yanzu ita nake ci gaba da yi har zuwa yanzu kuma na kara firamari na kara secondary kuma yanzu ina kwalejin horar da malamai ta maru. yanzu haka ni a sarkin hausawa na makarantar kuma haka jami'in hulɗa jama'a nake na ƙungiyar murya talaka ta ƙasa reshen jihar zamfara kuma har yanzu ina gaba sana'a ta biredi kin san shi Allah shi ke ya so da rayuwa ta ni da gaskiya Allah ya tsamo ni sannan babana ya tsamo ni domin Allah ya sani wa na bai so kai da almajiranci ba kakanmu mu yake dole sai an kai mu ba za mu yi boko ba domin kakanmu asali mutum ne wanda bai ji da boko ba da haka ce dole dole sai an da kai mu almajiranci to Allah ya tsamo ni wa mu ya tsamo da mu da ya dawo da mu kuma da mutum da shekara sai yiwa na yau garin wa to lokacin an ka samu boko yake amma gaskiya da hanyar ina cewa almajiranci a wancan kawai dan sadau gaskiya ina ganin kila rayuwa ta ce kai yanzu to da ya za ta ce wannan matsayin domin ina ganin dai ba da za in samu damar da zan samu in je makaranta ni na kullum ma abin da gaba na kullum in samu abincin da zan ci to amma nan tun na samu ina dan samun tallafi daga na da kuma ni kai na da kuma ƙarin gwiwa ka samu gaje su ga su ga ni dole in samu damar zuwa makaranta amma gaskiya ina zaman to a can ne inda kila an ka tura ni almajiranci dan sare ita gaskiya da waya zan samu damar zuwa in je in nemi ilimi kamar yadda ni nema yanzu ko kuma nake kan nema yanzu gaskiya ni yanzu kila ma idan zan zama wani kila da zan hana a tura yaro dan karami sai shi almajiranci domin gaskiya ilimin da mutum zai samu gaban uwaye ne idan yana gida wallahi idan an tura shi almajiranci ba da za a yi ya sami shi a daidai wannan lokaci na farko dai ni bakin gurguru shekara ta hudu yana almajiranci wallahi ni dawo shi zai na fara shekara hudu amma ina dawowa gida ina ganin ban kai wani matsayi ba na samu ilimi kuma wanda ke da na samu a can inganci kullum na ɗaya ba za a hankalin almajirin da ke ɗan ƙararrami ya zanna a kai nai yadda ya dace kamar yana gidan su idan ila an tara su makaranta da kullum buri ne ta zai je ya nemo abincin da zai ci sannan idan nemo abincin da zai ci sannan hankalin da kila malamin sa sa wani aiki ko wani kaza kaza yunwa da huɗa irin ya tamma almajiriya to gaskiya ita ma kanta tana ɗaya daga cikin abin da za ta hana shi ma neman ilimin wanda in zai tsaya gidansu ya karatu ne ko uwaye ne su ɗauki nauyin karatu ne to gaskiya sai ya samu ilimi wanda ya wannan wanda ya san da cewa a je makaranta yana rawa gida akwai abinci wadatacce ya ci sannan akwai kuma ruwa tutu wanda zai iya ɗauka ya wanke kayan ko kuma a wanke mashi sauran wasu duk sallafi na rayuwa zai sami saɓani saɓanin in an tura musu almajiranci irin yanzu halin yanzu abin da muka gani yana faruwa